yar uwa ta ce malam ya azumi Allah ya sa mu gama lafiya amin sun mami malam na neman addu'a don Allah a taya ni da addu'a kan abin da nake so nake neman menene akan menene wanda nake so ne kome wanda nake so wai saurayin da take so ne sai kuma aka ce da ita wai ba shi da uba ba dan sunna ba ne ma'ana ɗa ne da aka haife shi ba ta hanyar auren sunna ba ta ce amma fa malam yana da addini ga tsoron allah ga sanin ya kamata ga gaskiya ina ni kam ina son sa don ma ni har an ba da ni washi to an ba da kewashe kuma kin faɗi karkayanki kin ce da tsoron Allah da haƙuri da son gaskiya da waye shi kenan ai an gama aure ni yanzu wannan tambayar ma da ake mun ai latsi ne ma wannan tambayar akwai wani bayanin da zan miki kirabu da wannan saurayin ne yau kin gama zaɓa laifinsa ɗaya an ce bai da uba nan dan bai da uba ai ba laifinsa ne. da shi ya kawo kansa ne laifin tsohuwarsa ne laifin mahaifiyarsa don haka ki je ki auri kayanki ina kuma miki murna Allah sa albarka Allah sa ba hauka soyayya mane ta yan matan zamani ya dauki hankalinki in dai mutumin arziki ne mutumin kirki ne je ki rike shi don duk wacce ta samu mutumin kirki to lalle ta zuba ruwa a ƙasa ta sha kuma a ci gaba da lallaba shi ya maza ya kawo kuɗin aure da kayan aure a maza a aure ki wallahi ya fi miki karki yadda ki bari mutumin kirki ya kubuce miki da in kika haɗu da mai damuwa kin ji da irin yadda matan auren suke rubuto takarda suna ta faɗa ko da haka ki rinka addu'a Allah baki mijin kwarai kuma duk wanda yake da ɗa ko ɗiya ya rinka addu'a Allah ya bashi abokiyar zama ta kwarai kuma ita ma Allah ya bata mazajen kwarai kuma ina son shaida muku a yanzu daga cikin tashin hankalin da yake damun iyaye shine duk wanda yake da ya mace wallahi yana burin Allah ya bashi mata yar dan arziki da zai zo ya aure yasa. mazan ne sai a hankali maza yanzu sun zama abun tsoro eh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kiyaye ta ce malam na neman ƙarin bayani akan wannan bawan Allah wanda an ce ba shi da uba ina son a mun bayani sosai aina miki bayani hajiya ki je ki kayan kayanki ba inda aka ce dan bai da uba ba za ki aure shi ba kawai dai an samu da yar matsala in an zo dangantaka 'ya'yanki in an haife su in aka ce waye babanku sai su ce kakan <clears throat> kakanku fa sai dai a ji shiru ba kaka shine kawai dangantakan ta tike daga nan to wannan kuma ɗaya daga cikin illar zina kenan ɗaya daga cikin illar mace ta ba da mutuncinta wani ya sadu da ita har yi mata ciki kin cuci ɗanki yanzu wannan matar ta cuci ɗanta ta zalunci ɗanta ga ɗa ustas mai addini mai tsoron Allah mai gaskiya in ji fa budurwarsa amma kuma bai da uba haka wani yaro ya ta takura wa mahaifiyarsa yaron kirki ustas har islamiyya yake koyarwa amma ya yi uwarsa ta gaya masa waye ubansa ta ki faɗa mama waye babana hmm. ina ne ƙauyen babanmu hmm. sai ta ajiyar zuci ya ta ladabi da biyayya daga baya makocinsu ya ce masa kai ka daina fa ɓata lokacinka mahaifiyarka fa ta same ka ne ta hanyar banza ta ɗan yi wasa tana yarinya ta bi samari a can aka mata ciki ta same ka daga baya ne ta shiryi wannan mutumin ya taimaka ya aure ta da ka kawai ka je ka ci gaba da ustazancinka amma ba ka da uba wallahi da mata sun san illar zina da ba su yi ba namiji ko hannun hannunsa kika bari ya taba ki ya cuce ki ya gama da ke wallahi yanzu wani duk zance idan zai zo hira sai ya makalewa yarinya ya ta taba jikinta ya ta abubuwa kuna haram kuna haram kuma Allah yana kallon ku sai bayan an yi auren ya zo yana gana miki azaba ki ta duro takarda a taimaka miki mijinki yana abin nan wataƙila lokacin da za ku yi auren ba tsayar da ba yi ba akwai 'yan matan da saboda lalacewa a wannan zamanin wallahi har zuwa suke yi ɗakin saurayi suna mai wanki da guga banzan bazara karan kaɗamiya kawai kwaɗayayya kawai kanta a same ki a tsane ki da tsumagiya ɗakin saurayi wai ta je ta mai wanki da guga to akwai lalatattun da kwana ma suke kwana wallahi kwana wai soyayya ki je ki kwana mara wayo yarinya ba ki da wayo gaskiya wato akwai wanda sun cancanci a musu giya lafiyayya wallahi ka isa in kana so biya sadaki ka kashe kuɗi a zuwa ya aure amma ki je ɗakin saurayi akwai wanda fa ba shi yake zuwa zancen ba ita take zuwa zancen wannan ta kunyata mata wallahi wance kina ina ne ina wuri zo ki same ni ina wuri kaza to ina zuwa shi yake kiran ce ta zo wai ba zai zo gidansu ba ba zai zo gidansu ba wata kuma ya rena ta sai ta fito daga makarantar boko wai sai ya biyo ta wai a hanya yake zance da ita saboda wawu ya ce ita da azumin nan a garin nan ina tafiya da yamman Allah nan naga wata yarinya tsakanin wasu samari guda guda kaza a garin nan na ganta na ce. <laughs> Na ce ku dama haka kuke arha ku shiga tsakanin maza samari subhanallahi alazim namiji mayaudari bari in gaya miki wani abu guda duk saurayin da ya sa ki a titi ya yawo da ke wallahi bai zai aure ki ba kuma ku je ku tambaya ku gani in dai zai aure ki wallahi sai dai je gidan ku yi hira da ke zance da ke kuma ko ya aure ki auren munafurci ne sai ya kashe auren kuma zai je yayi da wata da haka duk yarinya da kaga tana yawo da samari to wancan na dama shi zai aure ki ko na hagun ne zai aure ki ana tafiya ana mangaran kafaɗa in an yi abin tafawa a tafa la ilaha illallah mutuncin mata ya zuba Allah kiyaye da haka in kin zubar da kim amin in kin zubar da kiman ki tun kina yarinya madara mutunci madara ne in ya zube shi kenan ki je ki lura duk inda kika shekar da madara pick milk ko wata madara ta zuba a ƙasa za ki iya kwashe ta ba za ta kwasu ba da haka in kin bar namiji ya yaudare ki kika faɗa hannun mayaudari ya yaudare ki za ki zo kuma wallahi a garin ku sai an faɗa wa 'ya'yanki ko kin yi aure a ce ka ga yaron kirki amma uwarsa ta banza ne anan aka yi ta yawo da ita Allah ba ku ikon ba ni dai ba na so na ga mace tana wulakanta kanta Allah ya sani ba na so abun yana damuna fiye da yadda ke tsammani wallahi saboda bai kamanci mace ba kima daraja wallahi sai dai a biki ke ba wallahi sai dai a zo a neme ki amma ki tozartar da kanki ki ga mace tana goyon biyu a bayan dan acaba goyon biyu ku biyu ku hau bayan dan acaba har uku ma a'a bari bari wani abun kunyan ba zan faɗe shi a duniya a ji ba dan kada a ki neman a ki zuwa neman aure a garin komo. a ce a'a wannan matan yan acaba suna goyon uku da su ba za mu aura ba ku daina haram ne me nace ne haram wai yarinya budurwa ta hau bayan dan a caba su biyu ko su uku ko su kaza akwai hadari wallahi Allah shirye da ku Allah sa gwamnati ta gane ta nemo muku mashin a daidaita sahu keke na pep ku rinka hawa kuna zuwa unguwar shi to ku min addu'a Allah ya bani kuɗi in sayo in zuba muku su ku rinka dan bada na kashewa eh Allah ya taimake ku Allah ya taimake yan siyasan ku su zama wayayyu da za su taimaka mun sha faɗa muka ce yana cikin hanyar taimako yan siyasan nan ku sai keke na fef guda ashirin guda kaza ku sa daga bakin kuras zuwa tashan magarya daga bakin abin nan bakasi zuwa jauro tukur zuwa kyambu zuwa kaza duk mace in za ta ba sai ta hau an dan a ba ba amma sai dai su zo suna raba muku masara suna raba muku wane ne suna waye da sauransu amma wani ya yi magana a garin ya ce malam matan nan da kake ganin su fa munafukai ne na ce ah, ah, ah, ya ce to wallahi ba su hawa sai a kawo keke na ɗin ɗin sai ta ce ita bayan nan a caba za ta kun ga wannan wa'azi kuke bukata Allah ya shirya da ku Allah ya gane da mu mu dai a Kano gaskiya mata ba su hawan bayan dan a caba a ba sa yi ko ko keke na ma in suka wasu ba a sa musu namiji a kusa da su malam da fatan ka tashi lafiya kalau insha Allah ga ni kin ga ina karatu kuma ta ce ni fa ina yawan wasu wasi a cikin sallah to shin malam dan Allah akwai wani abu ne ko shawari da za a bani a taimaka min da addu'a wasi daga shedan ne wasi daga shedan ne mutum ya rinka shakka raka'a ɗaya ko biyu ko uku ko nawa to maganin waswasi shine yawan zama da alwala duk wacce take so Allah raba ta da waswasi ta rinka yawan zama da alwala ko makaranta zaki tafi yi alwalaki in a gida kike aiki yi alwalaki to yana rage yawan waswasi sannan nan da yawan karanta qul huwallahu da falaki da nasi sannan kuma akwai addu'o'in da muka buga muka ce aje aka karba ai printing ai photocopy ko to shi ma ki karba ki rinka karantawa yawanci shedanu da aljanu suna sa wa mutum yawan wasuwasi da aka ke yawaita karanta wannan addu'o'i insha Allah za ki samu waraka Allah ya yi miki kuma amma duk wacce ta yi wasuwasi a sallah tana cikin sallah sai ta ji cewa wai raka uku ta yi ko biyu to kullum ki mai da shi kaɗan ɗin kawai ki ce biyu ne in kina shakka shin raka biyu ne ko ɗaya kawai ki mai da ita ɗaya kika sai ki sujada ba'adi kin yi maganin shaidan kenan raka uku na yi ko biyu kawai ki gaya zuciyarki biyu ne ki mai da ita biyu shikenan idan ko mutum ya yi alwala ne sai yake wasin shin alwalarsa tana nan ko ta kare to annabi ya ba mu ka'ida idan mutum ya alwala in dai ba ya ji karan iskar da ya fitar ba tusa ko kuma ya ji wari ba to alwalarsa fa tana nan da karki bari dan ya zo ya sa kike ta maimaita alwala sau ashirin talatin ko kuma mace ki ga tana ta a kan adadin kwanakin al'adarta sai ki kula irgawa ake daga wace rana kika fara al'ada ran kaza rubuta ki ajiye maganin dan kenan yaushe kika gama rubuta ki ajiye to kin san cewa duk wata kina yin kwana biyar ne ko shida da haka ba za ki rinka samun matsala na jini ya ɗauke ko bai ɗauke ba malam da fatan ka tashi lafiya allah ya ƙara wa annabi daraja amin malam ga tambaya kamar haka babana ya rasu shekara uku da suka wuce amma fa ba a yi rabon gado ba yana da yaro daya yana da yaro da ya fafa a waje kun ji abinda muke faɗa ko babanta ya rasu shekararsa uku da mutuwa ba a raba gado ba kuma amma tana gaya mana cewa baban ya yi yawon banza ya yi zina ya haifi wani ɗansa a waje ba a gidansu yake ba wannan ɗaku kore shi ba zai ci gadansa ba a bisa wani ƙauli daga cikin ƙaulin malamai ba zai ci gado ba don haka kar ku zauna ba ku raba gado ba don tunanin wannan ɗa kuma in ya zo ma ku gaya mai ya yi haƙuri ina uwarsa take yaushe aka ɗaura auren in har matarsa ce a ina aka ɗaura auren kuma ya ba a rene shi a gidanku ba ina takardar haihuwarsa yaya aka yi babu to baka da gado da ka aje a raba gado shi wannan yaro kuma shi kenan in ya je kiyama da shi da uban sa karata to wai ita kuma sai ta ce ai ya kamata a raba a raba gadon nan dan a sauke wa babanta nauyi a kansa ta ce yanzu gashi ana ta magana amma babbansu babbaninsu kenan ba sa son magana malam idan aka yi rabon gadon za a ba wa wancan yaron ne na farko su babbanin ku ba su da hujjar da za su hana dan uwansu ya mutu a raba muku gado ai ku yayansa kun fi babban hakki akan dukiyar da haka lokacin da babanku ya mutu ba wani kaninsa ko wani yayansa da zai ce ba za a raba gado ba a ka'ida ana dawowa daga makabarta an binne shi kawai a zo a raba gado kowa a bashi nasa ma maganan wani baffa ya je rike in ba sa'a ba ma wani baffan ma rike gadon yake yi ya je mallake shi ki je maza maza ki fura wuta a raba gadon nan ku sauke babanku nauyi wannan yaro kuma ba za a bashi gado ba ya yi haƙuri shi kuma babanku sai ku yi mai addu'a Allah kada ya mai azaba da wannan dan zina da ya je samu yanzu kun ga lalacewa ta kai ga hatta ƴaƴa sun gane iyayensu mazinata ne wannan abun kunya da me ya kama Allah ka raba mu da kunyata Allah ka raba mu da tozarta da fatan malam ka tashi lafiya ta ce malam ina so na yi aure a taimaka min da addu'a Allah ya bani miji na gari kuna nan da yawa irin ku baki kadai kaɗai ba ce Allah Allah ya aurar da ku ubangiji Allah ya ba ku mazan kwarai da za su rike ku kuma ki ci gaba da addu'a ki rike mutuncinki da darajarki wannan ta ce assalamu alaikum ina maka fatan alkhairi ta ce ni ne ina tare da saurayina amma in yi min maganan aure sai na ji bana son sa a kina da aljanu sai na ji bana son sa har ya kai sau uku ana fa ba da ni ni kuma sai na fasa na ce ni ba zan yi ba kuma malam fa ina fa son sa a a ba kya son sa malam a taimaka min da addu'a duk yarinyar da take da irin wannan larura a sa aure ta rushe a sa aure ta rushe wannan saurayin ya zo ta kora to tana da matsala aljanu a tattare da ita maza maza maza ki garzaya ki je karɓi wannan addu'o'i da muka bayar ki kama karantawa ki nemo habbatu sauda da zaitun ki rinka karanta wannan addu'o'i a ciki kina shafa a jikinki da turaren miski shi ma ki addu'a kina shafa don lalle akwai shedani a tattare da ki ke yanzu wasu ma suna neman su yi auren ke kina samu kina kora baki da lafiya kuma ki sani ita yarinya karama tana da lokacinta idan kika bari lokacin ki ya wuce fa to ba lalle ki samu auren da kike so ba don haka don Allah ku daina barin ciwo a jikinku kuma ba kwa magancewa malam ya halatta mutum ba shi da lafiya yana yin azumi da rana kuma ya je ya yi allura e ana iya yin allura inda ba allurar kara cin abinci ba ne ana iya yin allura allura ba ta kare azumi inda ba ta cin abinci ba ne so muna miki addu'a allah ya warkar da ke allah ya baki lafiya Allah ya mu dace wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik